Assalamu alaikum wa rahmatullah. A karatunmu cikin wani littafi da muke bayani game da hukuncin rauni a shari'ar musulunci yayin da aka yi mutum rauni da kuskure ko da gangar. Malam ya ɗauki <clears throat> a wancan mako Malam ya ɗauki lokacin da aka yi mutum rauni na kuskure bangaren da ake biyan diya cikakka wato shi diya abinan rauni na kuskure ana biya ne to biyan akwai yanayin biyan da ake yi wani lokaci ana biyan diyar rai ne ga shi dai rauni ne amma akan kaddara an kashe mutum ne kawai za a biya kudin an kashe shi ne malam ya kawo mana misalin kaman hannaye mutum da kuskure ko kila inji ne ko wani abu hat sai datse ma dan uwansa hannaye guda biyu duka ya koma da kishi zai kama shi sai dai tutsan da ihu in babu wanda zai bashi wanda zai sha ya kashi shi da hannaye an riga an datse su yana jin kishi ga ruwa amma ba zai dauka ya sha ba in za shi bayi sun ji a cire mai wando a rike a zakarin shi ya fi tsari a mai tsari ya tsuguna ya bayan gida a wanke mai kashi kaga ya kashe shi ga mutum na tsaye mutum har mutum amma kuma an datse mai hannaye iya kamila malam ya kawo mana wannan kamar lokacin da aka datse ma mutum il kababuwa ne guda biyu duk da yanzu an samu ci gaba za a yi mai hannu ko toci su mai hannu ko asibiti ko masu walda shi mai karfe da zai rika dogarawa yana zuwa ya je inda zai amma ya kashe shi ko idanuwa mun da yana harkokin shi na da idanuwan shi guda biyu da kuskure sai mutum ya jefa wani abu sai pass sai idanuwan guda biyu su siyaye wannan diya ne kamila haka nan karan hanci a karya mutum karan hanci haka nan ji haka na a gusan mu da mutum kwakwalwa tunani ko a doke shi da kuskure kwankwasan shi nan ya goci da kuskure wanda da muna magana kuskure ne ba ganganci ba haka nan 'yan marina ya aka yi mutum ya je ya rasa ya je ya sa mutum ya rasa marina ta a da ya tsinke mushi su kowa yanzu ya je ya taɓa wata jijiya yana yanki jijin sai zan mutum bai da marena kaga in yi zama bai da unsa yana bai da marena kenan. an kashe shi bangaren haihuwa zai da yi fitsari amma zakarin shi ba za ba zai yi jima'i ba sai kuma ga kuskure mutum ya je datse ma wani azzakari sai kuma sai don gundulmin fata gundulmin tsoka kan kaciya rabin azzakarin ya riga ya datse ko harshe Allah ya kare mu da kure ya aka yi aka yi sai a ji mutum ya datse ma wani harshe duka kure ne aka mace da kure a cire mata nono guda biyu an cire nonon mace guda biyu duka diya kamila ne wannan kuma shi Allah ya kaddara mishi ya yi ciwo ko ta lalura ta sa da ido ɗaya taso Cikin yana karmi ma da ido ɗaya ya taso ido ɗayan nan gani yake da shi tsaf ke harka da shi kamar idanuwa guda biyu da kuskure fas sai ka tsayaye mashi da wani idan shi kenan kuma dama can kwaya ɗaya to nan ba za a kalli hukuncin ido ɗaya ba hukuncin ido biyu za a kalla ɗaya mutum hukuncin ido biyu sai biya diya kabila to wanda diya kenan na jiki akwai diya na kai kai kai yana da raunuka guda uku akwai muliha akwai munakila akwai mamuma ka bugi mutum aka kan shi ya fashe ana ganin kashin nan da ya rufe kwakwalwa saboda shi kai ba aukin nama yake da shi ba ta ce da ɗan kitse kaɗan ba aikin ba aukin nama yake da shi ba matsala kaɗan yanzu nan za ka ga farin farin ƙoƙon kai wani ka bugi mutum ya ga farin ƙoƙon kan shi amma abin da ka doke shi da shi bai ya kushi ƙoƙon kan ba to kai mushi muliha kenan kai mushi muliha sannan idan kuma abin da ka doke shi da shi sai ya kushe shi ya kushe ƙwaƙwalwan kan amma bai kurma ba amma ga da makamunka nan inda ya ya fushe shi shi wannan abin da dokai mai munakila kenan idan kuma da ka fasa makamun naka da ya fasa kokon kan kawai sai ga ƙwaƙwalwa kwace amma dai baka ji ma ƙwaƙwalwa ba baka ji ma ƙwaƙwalwa ba amma fa kai ya kurme sai ya burme sai mishi mamu maki to shi wannan biya kuskure a kai shi ba kashi biyu ne akwai biya kabila akwai biya kamila diya cikin kashi ne na ƙarshen ha eh, sulusu biya ɗaya bisa ukun biya ne amma in ya taɓa ƙwaƙwalwan biya kamila sai raunin da ya shafi ciki raunin da ya shafi ciki aka ɓurma shi shi ma ciki rigiman shi da rigima ba rigima da yawa galibi inda ciki ya ɓurmi to ya ɓurmi ne ba za ka ce ka ɓurma ciki to sai kuma mene sai mene ba inda ka ɓurma ciki aiko a ɓurma ciki shi sa yake da ciwo guda ake cima ja'ifa shi ma ba diya kamila yake ba dawa ba don zai yiwu zai yiwu a samar da yanayin da cikin za a samu mafita a kan shi fatan da mutum ya kurma ya zama an samu mafita a ciki shi duk da yake ita fatan da ta rufe ciki fata ce mai kauri fata ne mai matakai da yawa in ji za bayani ma kan fata da irin yadda raunuka suke da alaƙar shi a shari'a ba malam zai ɗauki waɗannan ɓangarorin yana bayanin yadda za a kakkasa diyan ina ga bari mu mu fitar da shi bari mu fitar da shi anan yanda duk wanda ya faɗa sai mu soke a rubutun na ciki ko duk wanda ya faɗa ya fada yanda za a yi shi da yanda za a za a yi ma za a yi ma iyaye yau ne shida wale ta ma donar mu da hada ilil ijtihad duk waɗannan raunukan waɗannan raunukan wanda ka gansu ba ana ko a jikin jiki ne naman sabon sadiya na gisa ba ko a cikin kai ne ko a can da ita hajji sadiya alkali ne zai yi bakin kokari wa kazalika fi jirahil jasadi haka nan dai sauran ayyukan eh, binan sauran raunuka na jiki so da wancan ya kawo shi ne karkashin tsakiya karkashin raunuka na kai to wala yau kalu ba an cana ba da diya ba idan mutum misali yi tsinke ma wani hannaye kuri ba an ci zai ba da diya kamila ba misali a yanzu kudin najeriya zai biya miliyan hamsin da biyu da naira dubu dari hudu misali to to yaushe zai ba da akal yanzu zai ba da akalai yanzu zai ba da kudin ya ce wa layu kwallo jirukun ciwo kwana ɗaya daga cikin waɗannan ciwuka da aka yi lissafi ɓangarorin nan guda uku ba a biyan kwandala illa ba da burɗi sai mutum ya warke har da wanda ba mu rubuta ba diyan jiki diya na kisa diyan jiki da kamilati da na kisa har da wanda mu rubuta ba diyan jiki abin nan na kita wato lokacin sai tsinke mutum ya tsa ko ya tsinke mushi ummula dan nan ya balle shi sai mutum ya warke wa ma bari ala gairi shekin mimma dunal mudi hadi fala alai idan aka yi rauni duk ba shi anan inda liman inda aka ce alkali ijtihadi inda suke alƙali ya ijtihadi to shi shine malam ce babu shai, babu wani abu wannan tukirari ne wala eh, wa ma a ala ghairi shay'in madunar mutu haka fala shai abinda mutum ya warke shi wanda bai kai muliha ba to nan babu komai duk sauran ciwukan sai mutum ya warke duk mutum ya je datsa mutum hannu ko ya datsa mutum harshe ana jinyan shi ana jirin ya biya diya kamila to sai mutu an gano wannan ko sai mutu to da ma can diya kamila yake lissafi ta gabe da rigima to amma zai mutu ya datse mutum hannu diya na ita sace raƙumi biyar ne kuma sai mutu to sai ya canza sai ya koma diya kamila ko mutum ya yi ma mutum muliha ko mu kila ko muma ko ja'ifa shi kenan sulusu diya ne to ya mutu ya kurma cikin shiga hanji hanji an tanke fatan cikin da ruwa an sa mai laidan fiye wuta a ciki ciki ba a samu kan mutum ba ya mutu yake gina zai biya diya kamila wa fil jirahi alqisas fil amdi illa fil matali yawwa to a cikin raunuka na ramakon ganganci ramakon ganganci illa fil matalifi sai abinda in an rama mutum zai iya mutuwa mitul mamuma misalin mamuma wal ja'ifa da ja'ifa wal munakila da ciwon da ake ce munakila ciwon raunin kai wanda aka yafi shi kwanya walfahiri aka nan karyewan cinya mutum da gangar ya doki mutum a cinya ya karya shi a cinya inda in ba a cinya in mutum ya kama hannun mutum nan da gangar ya karya shi ma sai a kama na shi sai a karya a sa karfe da karfe na a gefe a sa hannun shi a buga a karya shi da gangar da gangar ya yi amma ya kare mutum a cinya ba a wasulbi ko mutum da gangar ya doki wani sai goce mai kwakwa wani hawi ba fi kulle zalika da ya tutu. wani wurin ba za a yi kawar ba ba za a yi kisarci ba kisarci za a yi ba Sai wada aka sai zama jirhul amdi asalin shi sauki ne don kayi ne aima asalin shi kenan to amma lokacin da mutum ta gangar sai yi wa mutum raunin da yake al'adance da wuya ya rayu to kada a rama ba za a rama ba sai a ɗauko hukuncin wannan raunin na gangar sai a dawo da shi hukuncin nan na kuskure sai a mai hukunci da wannan ka kaga a nan a nan wanda ya kulma wani ciki ku yi baɗani duniya na ki ku kuskure ce kurma mu ce sai ga sulhun biya yaushe zai ba da sulhun biya sai ya wani tangaran inda ruwa ya kai shi na wasa yana kwallo yana guje-guje mutu ya ba da sulhun biya in ya mutu sai ya koma biya na gida to anan idan mutum ya yi da gangan rama a sai zama raunin da ya daga gangarsa irin wannan ko irin wannan ne ba wani ma ya da gangar ya buge ni a ka sai ka fita sai ka kuma a kuci kara kada kada ta shi wannan ai kada ta shi da kawai kada ta shi da kawai sai ka a cikin diya amma diya mutum ne diya cikin kuskure kuma a kusa ya ce a nan gidan wanda ya irin wannan kuskuren bai zai bada ni mulki an gane wannan ko eh eh na'am eh ya datse ma wani marena da gangar eh a'a ai shi ita unsa yayi ni wanda ya dace ma wani unsa ne da gangar ramawa za a yi al'adance datsa unsa yi ba a mutuwa don dama ma ana yi ana nufin raunin da yake a al'adance an san zai wuya mutum ya tashi in aka ɓurwa mutum ciki ga uwar hanji al'adance ba saba ganin yana tashi idan aka fasa kan mutum ai da aka zo kai ma nan ba a faɗi na farko ba shi aka faɗi wannan guda biyu saboda sun fi kusa da mutuwa a al'adance a al'adance idan mutum ya ɗauki karfe ya bugi mutum a kai sai kokan kan aka gani kuma bai ya kushe shi ba a al'adance yana tashi amma in ya zo nan ya ya kushi ya taɓa mm, abin nan kashin, bai huda ba dai amma ya taɓa shi al'adance mutuwa yake al'adance in ya kurma ga kwakwalwa kwanci mutuwa yake to shi kada a rama da gangare da alama amma in wannan ne ai fasa kan za a yi za a mai bugun da ake zaton ba zai yakushe shi ba to idan ya kusa fa shi kenan to da al'adance an saba bugun irin wannan bugun baya yakusa haka nan unsaye ne a al'adance mutum baya mutuwa kamar hannaye ne a al'adance mutum da gangar ya datse mutum hannaye guda biyu al'adance baya mutuwa ko ramawa za a tsuntsaye ni shi ma ramawa za a an gano wannan ko saboda al'adance dama akan yi ma mutum ma a fike shi cikin mata a bai sarauta sarkin gida duk waɗannan raunukan a al'adance za a iya samun inda wani abu zai datsa kan azzakarin mutum kan kace mutum a al'adance na iya rayuwa da ɗan gundulmin fatan shi da ɗan gundulmin azzakarin shi rabi zai iya rayuwa to idan mutum da gangar sai datse wani azzakari to a datse mai da gangar wato duk ciwon da yake a al'adance idan ya mutu fa shi kenan in an je ramako an yi amfani da abin ramakon a al'adance an san ba a mutuwa yi mutu shikenan albadi zalim body value amma abin da yake a al'adance an san idan an rama to za a iya jin jiki za a iya mutuwa to sai a koma maimakon a aiki da kawai da ke fasu to sai a ba da biya amma wasu irin da biya kuma za a dawo nan gidan sai a dawo nan an gano wani ko sai malam ya ce wa fil jirahi bari mu maimaita karatun Alkisasu fil amdi raunuka al'adance kisasi ake yi a ganganci illa bil matalifi sai wanda yake a al'adance an san ana mutuwa mithlul mamuma misalin mamuma a al'adance an san ana mutuwa wal jaifa tijayfa jaifa ma al'adance an san ana mutuwa wal munakkilati al'adance an sa ana mutuwa wal fasibi al'adance an sa ana mutuwa in shi ma da ba a mutuwa duk fa za a yi shi wal kunsaye ne wanda malam ya kawo al'adance shi ma an san ba a mutuwa ramawa ke amma in bisu iya ba ana mutuwa shi ma ba a ramawa diya kamila wasulbi haka nan kwankwaso shi ma al'adance ba a ramawa in an san kuma mutum zai rayu sai a buge shi shi ma sai buci kawai abin da ake kallo urfi yana daga cikin abin da ake kallo al'adar mutanen wurin irin wannan raunin an mutum yana tashi uku sun sai suke mai sun kassara shi yanzu kaga sun saye ne ai ma yanzu zarɗe an ma sun jijin da za a daɗi ko a ɗinki shi ke na sai mutum ta yaya ta yawo da azzakari kamar fata ba ta yi shi ke na sai mawana ya kashe mawana sun saye ne shi ma sai a je a asibiti ko cikin sauki sai a raunana shi sai a bashi ya rayu ya rayu cikin azaba irin yadda wancan zai rayu cikin azaba amma an in ba ku yi abu ku ce irin na da ake yi inna lillahi mun sura ya fi sha wahala da mu sai dauki dutse Wannan su da mun dabba tore ai ta duka ai ta duka wasu kenan masu hankali ko sai su sa aska sa ne sai tsaga sai zare shi kenan sai a sa wani abu sai a dure sai a sa magani sai a zauna lafiya kaga wancan kisa suke yi amma su ma wani wani gunsuru in yi tafu aka gama daddage aka gama daddage ta ye jinya ye ihu ye ihu ka san ihun inda ana kukan jini zai da jini in ya gama kuma sai ga ya tashi wani wani sai mutu to har mutum wa za su ke mai sai a samu in kai sai a faɗa. wasu kuma sai su sa wanda ne sai tsaga sai a cire kwallon duk ciwon da kawai ya da za ka mai al'adance in dai in an rama za a mutu to kada a rama amma za a dana nan gidan ne in ko ba za a mutu ba to a rama shi asalin kuskure kawai arama shi ne mafita shi ne wanda sun zahirin ƙur'ani arama kada abin mutum kuma kamar yadda ce aksarin mu irin waɗannan laifukan ana yafe su ba daidai ba ne, ba kokari ya kai ba bisa rayuwar ta zama wahala to yanzu za sai mu tashi wala ta al-aqila wannan rubutun da ke zai kai mana inda tsawon ya saci mai zuwa mu shiga inda karatun yake ba na so da mun shiga wala ta'milu la'akila ce. wannan ciwukan yanda ake biyan diyoyin da wancan diyan na ganganci lokacin da ya dawo nan to yanda ake rarraba shi sai mu sa alama a nan wurin wala ta hamilul aqilai saboda haka Allah ya ce mu ke mu a lura da misalan da malam ya kawo da mamuma da ja'ifa da munakila da da ne da sulbi diya kamila yake bada mutuka an san an rama mutuwa za a yi in ko ba za a mutu ba da duk sauransu akan hil misali ya kawo duk arama in aka rama to yayi kakan wani wautan nashi ya kai wauta wautan nashi ya kai wauta amma mun yi magana duk wannan banda gilla gilla ba a kallon komi ko ake ba a ya yafe shi in mutum mutuwa zai mun bambance ban kuskure da gilla amma suna da alaƙa inda su taru duka da gangar ne amma wancan akwai haushin sun shi kada karayi gilla an yi ne dama don kada karayi to shi wannan duk ba zai shiga cikin wannan rigingimin abinda mutum ya yi shi za a yi ne ya yi ne dama don kada karayi gilla ake cin wannan shi ban da shi amma da gangar ya yi ganganci ne kawai tsabon wauta shi wannan yana da fito biyu ko a rama ko a an gano wannan ko Allah ya taimake mu insha Allah idan muka fitar da zai saki dawo da su duka waɗannan cututtukan waɗannan raunukan duk zai dawo su amma zai dawo da su a yamutsa ne a wannan karan a wannan gidan to in ya dawo da su a yamutsa sai mu rinka fasa su a cikin can bakin gurguru Allah ya taimake mu ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار kowa da bukatar shi na alheri da yake nema wajen Allah Allah ya biya masa wannan zati da ake fama da shi Allah ya sa mu zuciyar shi lafiya jikuna sun nune mutane ga sun dubba lafiya to mutum a tsaye ya rasa ya zauna ne ko ya miki jiki ya ya nuni to Allah ya samu mu zuciyar shi lafiya lima a yi mana addu'a Thank